Thank you. sani malam barawo ni ba barawo bane ya mun suna kan kewa barawo bane ni da ka san suna na ba ka san da barawo to ga mun sunan kan barawo an aiko ni ne daga asibitin kula da dabbobi mhm. asibitin kula da lafiyar dabbobi mhm. da nan dan nazo domin in zo in duba dabban nan gida gida aka ce mu zagaya duk inda dabba take mu kula da lafiyarta na zo in mata allura da zazzabin cutar lasa lasa ko eh lasa zazzabin lasa zan mata lalle kai a makaryatan ma ai ɗau nan ba ɗaya ba makareci bane barka da yau zan maganin ka wannan lokacin tsaya ka tsaya ka dawo ka dawo hayyacinka ilu lado ka san Allah lafiya naga ka shawo mai haka ai ai ai ai wallahi ka tafiya nan da nai? na na gani masifa da bala'i ba irin wanda ban gani ba a hanyar. gidan gidan mutumin ka na shiga mai tamanin malam Musa mai tamanin na yi rab da akuyarsa nake gaya ma za ka auna ta na ja ta riki riki riki yadda lallai ku kaga tayi hankali to kai garin ya ka kwace wa adali haka ai yana da bukata eh. ya tsuke zai gama tsuke wando ya mun mari zai daidaita zai daidaita ya turmushe ni wuf na jin ne waje ai ku Allah muke ka kaga baka da mushe mutumin nan eh oh kun dan koka ne Allah alquran da ya ka da kai shi kenan kaga yayi dambe yayi rorgoje yayi bori yayi ataya yayi koroso yayi wannan kidan komo haba shi ya sama Ni ina jin wannan marin. Ina jin marin. Ka san ba na halitta ɗaya Na san ba na halitta ɗaya bane. Na ga ah! taurari. Ai ah, ina ga ma sai a hankali. To ni kaga. Ka ganin da kaga na baro ina sauri? Eh. Neman Allah da zan karanta nake. Allah. Alƙur'an. Ina yarinyar nan da muke tare? Eh. To ina baro nan, ina baro nan. Yanzu gurinta na baro. Na Musa. Kuma na gani na. Eh, eh, ina ilu. Ina ilu. Gani. ai Musa ne ya marin ya firgita. A <laughs> ah, dole wallahi. Ga muka mukin kanan duk ya koɗe wallahi. Haba haba. sitireta fa wallahi tallahi kadi kadi wallahi tallahi Allah kadi wallahi kadi um ina ina gani nan gani nan wallahi gani nan wallahi ilmari na kai so sa maka shi wancan hannunsa kaga hannunsa akwai a san me yasa ban kyale ka ina jin abota eh haka ne wallahi mm. abota ina zami ne yanzu yanzu me kudu kaga nan ka baro bala'i eh masifa ce nan na kudu ko tsiya na baro tsiya kai ma tsiya ce na eh to sai dai mi gabar mi gabar din masama lada eh. duk da akwai mi bi na bashi a gabar din to amma shi saukin sa idan rayuwa bashi hanji ne yana cikin uban kowa to ba abun ka na kudi ana abun ka na sallah ya gudu haka Aminu, ina so dama amma na siya. Ka kai ba yaro ne ƙarami ba, ka mallaki hankalin kanka. Ilu, ka kai ɗa namiji ne a gabanmu, sauran ‘yan uwanka duk mata ne, suna gidajen mazajensu, suna gidan aure. Ilo wataran idan na mutu, misali duk wata ɗawainiya da nake yi musu da duk wani abu da nake yi wa yaran nan wata ran kai ne fa magajina kai za ka ci gaba da wannan ɗawainiya saboda haka dan Allah dan annabi ilu ka taimaka min ka taimaka mahaifiyarka ka zama yaron da jama'ar gari suke yabo da sa musu albarka. Ka ji ko? Insha Allah, dama tuntuni na yanke shawarar raba mu'amala ta da Ladi. Don ya karan je babu ta kira ni ta ce mun je in kira shi baban saboda lafiya to na je nuna mun ba zai ji ba sai na ga kamata a ce wanda baya ga iyayensa biyayya a cikin ina tarayya da shi. Na gode. Allah shi ma albarka. الله يمع البركه Malam Rabo. Ma Musa. Na zo gurin ka ne in kawo ka shaidar ɗanka. Ka ja kunnen ɗanka ka gaya mar kar ya ƙara zuwa gidana ko karin gidana ya kai wa farmaki balle na bata. Ma Musa na ji. Ka yi haƙuri insha Allah, zan yi wa tufka hanci. Kuma ka san shi yaro ka haife shi ne baka haifi halinsa ba. idan da tani ne wallahi ba zai shiga gidan wani ba ma ya taba kayansa to malam rabo mu ba mu da yaya mu na mu yayan suna taba kayan wani eh ha mu na mu yayan mu ma muna da su amma ba sa ba sa ba sa taba kayan kowa ni ne na gaya ma kai maka shaidi Kar da mu kar ya ƙara zuwa ai kai duk wani abin da ya shafi wannan ya je gidana na ji malam Musa ba zai ƙara bi ko ta ƙofar gidanka ba ta hanyar gidanka ba zai kuma bi ba ni ba na ce kai ba ta kofar gidana ba na dai gaya ma kar ya ƙara zuwa gidana ya ce ce har zai ɗau dabba ta ka ji abin na gaya ma ko ka ja kunnen su wallahi ban da ma sha'anin yara da ƙuruciya da albasa ba ta halin ruwa ba ni in dantani ne wani ma ba zai ɓacin rai ba balle ya kuka ni da kowa ma ba zai yi kuka ba daga na har duniyar nan ta daɗe an daina kuka ma an daina ɓacin rai in dan sani ne yaran zamani albasa ba ta hadin ruwa ba wallahi Me ya kawo ka? Me ya kawo ka gidan nan? wa ce ka zo wa yake neman ka wa bukaci buƙaci zuwan ka gidan nan ka je can ni na sallama ka na sallama ka a duniya yanzu umma bana buƙatar ka mutum da gidansa a riga tambayar sa me kashi warai ko na sallama ka hmm? a nan kana ka tafi ka bar mutum bawan Allah na mahaifinka yana kwance hajaran madaran ba shi da lafiya babu yadda yake baka zo gidan nan ka duba shi ba har Allah ya karbi ran bawan Allah nan sai yau ka ebo kafa ka taho min cikin gida to babu ni babu kai ba ke ba ni kin sallama ni kika ce kwarai ko na sallama kin sallama ni na sallama to ba tun da fa kika riga kika sallama ni fa tun da fa kika ce kin sallama ni to zan fita in bar gida ki sani ba zan ƙara dawowa ba to in ka bari sai me sai me shikenan zan tafi in ba ke ƙara gani na a gidan nan to wani babban al'amari ne rike ka na yi ko kuma cewa ne kar ka tafi babba rike ka babu wanda ya neme ka babu wanda ya ce ka dawo waye janyo ka ya ce ka dawo cikin gidan nan ne amma duk yadda aka yi ba ke kika haifan ba Ba ni na haife ka eh, ba? Eh, inda ke kika haifan ba za ki ringa ke ma ki tsina kamar yadda tsine Lado, dole ka ce haka tunda ka fi tsare kafarka. Ka zama tsarere ka fi tsare kafanin dole ka faɗa haka Lado. Dole ka faɗa haka Lado, amma Lado ka je duniya ce ta ishi gaba ruwa jima tana jiran ɗan da ba haife shi mama bare kai da ka zo duniya ka iya wanka ka iya sa riga ka iya zama ka ci abinci tana jiran wanda bai zo ma bare kai wallahi. dakata dakata baka ji abin da hausawa suke cewa ba kowa ya bar gida gida ya bar shi to tun da ka bar gida da gida da gidajen makota ma duk sun bakka ai ka bar kowa a gida ka baro uwa ka baro uba waye baka bari ba mai unguwa da kake tunanin zai zo nan babu wanda ya san ina da wata kyakkyawar alaka da kai tun da ka sauka a unguwar nan na gaba mutumin kirki bane kai ban haɗa hanya da kai ba balle ai tunanin irin wannan ranar za a tada ni tare da kai Na yi ma haka ne dan in kira ka kasaitu ka zama mutum kaman kowa in taimaka maka saboda haka shawara ta farko ka lallaba mm. idan Allah ya kai mu dare mm. ka nade fuskar ka da wannan abin saboda in aka ganka ai sai inda karfin su ikare eh, eh, ka labe yau ka lallabe fuskar ka ka daura ko ina ka fita ka bi sunkuru ka bi duk inda zaka bi eh. ka tafi gida ka je ka ba iyaye hakuri ka nemi gafara a yafe ma wallahi sai ka ga daidai amma wannan rayuwar da makamancin masu irin waɗannan abubuwan ba sa ganin didi. ai an bar gida baran baran an bar iyaye a ga daidai ni yanzu ka san wani abu babban tashin hankali na ne a duniya mai unguwa ya san ina nan ai ba an wuce nan ba zai san kana nan ba magana ta ƙare Allah da rako ka je ka biya wa mutum bukatarsa kai ka bata biya ba duk wata mace da ya aura fa ta sanadiya ta aure ta to ni tunani na wai taimaka musulunci ne raya sunna zai ashe ba ƙauna haihuwa shi kuma mutane ma ina mamakin mutane daga wanda ije iko rambo kan da shi wanda ike aikata abin abun ma abun mamaki kamar ba haifarsa akai ba kuma wai su ba za su bari a haifa dan adam ba haka da ba a haifa haka kuke kai ai har da kai da kai nake ai hadawa bi mm, ne da ba a haifa ku kwazo da ana mugunta a naki shi mutum a hana shi zuwa ku ku zo ba za ku zo ba ba za ku zo ba ne duk ba za mu zo ba ka je ka biya ma bukatar sa eh. ka zo yanzu mu je daki ka shishire kayan ka abin ni zan ma kara ma wasu ka tafi da su ko kuma ka tafi sake ɗinka ma ka a ganka da kaya rinƙu rinƙu dai da dai shawara ta kama ko ka tafi da kaya ko ba kaya ka naɗe dai fuskar ka ai ni ka ga wannan rigar tun wacce ka bance ka ce in cire wannan rigar a'a ai na ban ma wannan ka rike ta tunda tunda ka karba na baka kuma me zan ƙara yi da ita Allah ya shirya Allah ya shirye ka Allah ya shirye ka wannan rayuwa yanzu mu je daki mu je daki kawai a canja Allah ya shirya amin ba Allah ai labarin ka ba shi da kyau Allah ya shirya dai ban ce kar ka ƙara dawowa cikin gidan nan ba? Umma, wata alfarma na boki mu. Alfarma? Ai ba ka da wani sauran alfarma a wajena. Ka je can duniya da ka zaɓa zama uwar ka ce maka alfarma. Hmm? A nan fa ka ce ni ba uwar ka bace. Ko ka manta? Ka je wacce ta haife ka taimaka. Haba umma. Duk duniyar nan fa ba ni da wacce zan je gaban ta nemi alfarma taimakon baki ba. Ai bakin alƙalami da ya riga ya bushe. na tsane ka kamar yadda ka tsane ni a matsayina na mahaifiyarka haba umma duk duniya ba ba ba fa wanda zai gaya mun ba wanda zai mun maganin abin da ke damuna ba wani mahaluki a duniya da zai iya wanke min irin abin da ke damuna a zuciyata umma ke kadai zaki min maganin abin nan dan Allah dan annabi umma in tambaye ki dan Allah waye mahaifina Balaraba? Na'am, garba. Umma kin san shi ne? Wai wannan umma, dama ashe kana nan? Wallahi, Balaraba, ai tun wani lokaci da shagona na kare, al'amura duk suka kwace gaba ɗaya na koma ga ruwa. Yanzu nan na zo huce aka ce min an ce in kawo ruwa gidan nan shine na zo in tambaya jarka nawa zan kawo. Sai na ganki. Wallah. Umma shi wannan waye shi a danginmu. Wannan shine amsar tambayar da kai min. Kaman yaya. Umma, kina nufin wannan shine mahaifina na dama haka eh? za ka sake kawo min ziyara a duk lokacin da ke ga ba ran ki sanar da ni ka zo ran asabar kin girma Allah i baya nan <laughs> me kike son tuni gidi? Kwalanku mai zafi. Eh. Duk ƴan kuɗaɗen nan da nake bin ki a shago. Mm. Na ban miki. Na gode. Godiya nake. Kuma daɗi na da kai garba. Kai tsoro. Ka dinka shigowa kan ka tsaye. Mutumin nan baya zama matafiyi ne. Balaraba ba kasafai mutum yake shiga gonan mutum ya kama noma kaɗaɗan. ba tare da cewa hakkin ba sai ka ɗan haka da fiye ko ta gane bane haka ne ah! amma zan dawo ran asabar to Allah ya kai mu Allah ya nuna sai fa na zo to sai ka sai na <laughs> <laughs> ah. ha ga mahaifinka nan garba ga ɗanka nan na samu ciki sai ne gum da bakina na lallaba asiri saboda kar asiri na ya tono amma balaraba me yasa tun farko baki gaya min ba domin shigar da ƙara kotu ta bani ɗana yanzu umma dama ni kwata-kwata ba ta hanyar aure aka same ni ba amma nake taka duk wanda na ga dama amma umma kin cuce ni ba zai taɓa rayuwa a kusa da ku ba ba zan ƙara rayuwa a kusa da ku ba da sauran jama'a kar ka taɓa ni kar ka taba ni ka rabu da ni ka rabu da ni kar ka zo kusa da ni gwar zan tafi can in nesa da ku inda kwata-kwata ba a san da ba a san cewar ni wane ne ba ba a san kuma ni dan gabar fatiya bane ka rabu da ni kana ni kawai lado <laughs> duniyar nan baka da wani uba da ya wuce ni. Eh? Ai dole kai alfahari da ni, ni ma kuma dole yi alfahari da kai. Iko Allah. Balaraba. Am garba. Kin ga abin da Allah ya Iko Allah. Hmm, ka ga sakamakon balangu mai zafi. Haka ne kuwa. Balaraba. Kin yi idda ne? Tun yaushe na gama idda, ni na gama idda kawai jiran miji nake. Gani. <laughs> Kai. <laughs> Kike ah! nan. Tuwo na mai na. Haka.